A shirinmu na mata a yau mun samu zantawa da wata matashiya Khadija Salisu ta kuma ba mu ta irin gwagwarmayar da ta sha kafin ta samu shiga jami'a. An haife ni a nan Kano daga baya maka koma Abuja da zama da iyayena gaba daya. Cewa can na yi karatu na from primary to secondary school a can Abuja. Na yi primary school ina a first grade sai kuma na zo na karasa secondary school na yi secondary school na still a first grade sai na zo na karasa a nan so na nemi admission shekara uku ban samu eh ina ne ban samu ba me yasa ba kya samu jarabawan ki ne biki ci ba ko ko a wajen post CME din nan ne ko a jam maybe a wurin a jam ne because ni na ci gaba daya wannan dina eh. ah, O level ɗina dina gaba Jam ne ba na samu sai finally this year Allah ya sa na samu. So na nemi law amma ban samu ba. Sai saka bani Hausa. Hausa. Da suka baki Hausan kin haƙura da law ɗin da kike nema kenan ko kuwa? Farko gaskiya har na fasa yin na ce sai next year zan sake hmm. sai kuma daga baya na yi deciding na ce kai sai wani cousin dina dai ya yi Uh, wannan dina influencing dina cewa in ci gaba kawai in je in yi hausan eh, eh to saboda kan bata lokaci ni dai na yi shi ne saboda kan bata lokaci amma shi ya dai convincing ina akan cewa zan iya samun aiki a voa waye irin wannan shi yasa na yi na ce to kawai bari in ci gaba da hausa na to yanzu kika fara hausan kin yanzu kin aminta kin yi na'am da abin da ke har raina yanzu ina so har raina yanzu ina so because yanzu dai gaskiya i'm proud to be a hausa student eh da ke ba so gaskiya da da farko ba na so idan so, idan mutane tunani na a lot of eh mutane suna yawan tambaya ta haka ina hesitating wani lokacin in ki faɗa sai kuma daga baya na ce to menene ma irin na je wajen level coordinator dina da waye sun irin suna ta faman bani shawarwari suna cewa ai hausa is a big very good cause eh da zan yi ya ringa da gaya min abubuwan da zan iya yi da shi da kuma abubuwan da shi ma ya yi sai daga baya ne decided na ce to kawai bari in je for hausan gaba daya mm. in ci gaba da yin kayana har Allah ya sa mu ga abin da zai biyo baya bayan wannan kalubalen da kika fuskanta na rashin samun abin da kike so da kuma rashin cin jarba akwai wani kalubalen da kike fuskanta a yanzu eh to gaskiya abin da yasa dama bana son yin hausan saboda ina da matsala akan hausan ba wai ba na jin <laughs> eh. amma kuma na ji turancin ya fi shiga maybe zaman da na yi ne a environment da na zauna mm. ba wajen hausa ba ne sosai to shi yasa amma daga baya so yanzu matsalan kawai da nake fuskanta shine hausa courses ina ina da problem sosai akai so ina samun tuition ina samun mutanen da suke dan taimaka min nake nake dan tasowa da ciki in kika kammala karatu me kike son ki zama raina ni ma na ina son yi aiki a VOA e, like Voice of America <laughs> to Allah ya baki sa'a amin insha Allah To madalla malama Khadija sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.